Thank you. Thank you for listening.

shugaba Rajib da ya ɗaukuwa na neman samun ci gaba da rike madafun iko da kara karfin shugaban kasa Da maka shiga Najeriya za a ji da da hukun madafun da matsalolin da ke samu a yaki da kungiyar Boko Haram wannan ma ke zama jigon rahotanninmu na wannan yammaci akwai wasu rahotanni. Amma da farko ga zulayen Abubakar kiriya ɗauke da labaran duniya. Virginia